da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar koyaushe, a yau ma. Dan wasa Cruz zai rattaba hannu kan sabon kwantiragi wanda ake tunanin haka. An rawaito cewa kocin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, Carlo Ancelotti, yana kokarin shawo kan dan wasa Toni Cruz da ya ci gaba da zama na tsawon shekara ɗaya maimakon ya ajiye buga kwallo a wannan kaka. Dan wasa, dan wasa Toni Cruz mai shekara 33 yana son yin ritaya a kungiyar kuma yana shirin yin hakan idan kwantiragin sai ya kare a kakar shekarar 2024 sai dai rahotanni sun nuna cewa yana son ya buga gasar nahiyar turai euro ta shekarar 2024 da ƙasarsa ta jamus kuma sabon yarjejeniya ta shekara guda da real madari ka iya biyo baya idan ya yi hakan sai dai kungiyar kwallon kafa real madari tana da 'yan wasan tsakiya da za su mai gurbinsa kuma matasa irin su Ɗan wasa jude bellingham edward kamabinga da auren tuchemeni da kuma Dani Sabilos da Fed Balbade duk suna fatan samun gurbi a kungiyar amma har yanzu Tony Cruz ya buga wasanni goma sha bakwai a kakar wasa ta bana inda ya zira kwallo ɗaya kuma ya taimaka aka zira kwallaye biyar. Za a fara sauraron karar da aka shigar kan tsohon ɗan wasan tawagar Brazil da, da Barcelona Dani Alves kan zargin fyaɗe daga ranar biyar zuwa ga bakwai ga watan Fabrairun shekarar 2024 Dani Alves mai shekara 40 yana garkame a kurkuku tun bayan da aka tsare shi a cikin watan tuneru kan zargin cin zarafin wata a wani gidan rawa a Barcelona a bara yayin da bayanin ke cewa da amincewarta ya sadu da ita bayan tun farko ya musanta cewar ya yi lalata da ita masu shigar da kara a Spaniya na neman ɗora Dani Alves shekara tara a gidan yari haka kuma masu shigar da kara na fatan kotu za ta aike masa da oda idan yin tsakaninsa da matar sannan ya biya matar euro miliyan 150 cikin watan Agusta ne wata kotu ta tumi dan wasan daga nan ta yanke shawarar cewa tana da hujjoji da yawa da za ta ɗaure shi a kurkuku. Albes ya buga Brazil wasa 126 inda ya buga ƙasarsa gasar cin kofin duniya a Qatar ta shekarar 2022. Sai dai ƙungiyarsa ta Mexico Club UNAM ta soke yarjejeniyar da take tsakanin sa da ɗan wasan tun bayan da aka tsare ɗan wasan. A ƙasar Sifaniya zargin fyaɗe idan ya tabbata bayan zaman kotu za a iya yanke maka hukuncin zaman gidan yari daga shekara hudu zuwa shekara goma sha biyar. Koci Eric Ten Hag na Manchester United yana son ɗan wasa Rafael baran da Casemiro su ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester. Eric Ten Hag yana son ci gaba da rike ɗan wasa Rafael baran da Casemiro a Manchester United kafin kasuwar musayar 'yan wasa a watan Janairu. An danganta 'yan wasan biyu da barin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Old Trafford a wata mai zuwa. amma koci Eric Ten Hag yana son ci gaba da rike 'yan wasan biyu akalla har zuwa ƙarshen kakar wasa ta bana. Dan wasa Casemiro ya yi jinyar watanni biyu da suka gabata sakamakon raunin da ya ji a kafarsa yayin da shi ma dan wasa Rafael Varane ya sake samun nasarar dawowa da matsayinsa a ƙungiyar bayan ya yi jinya. Dan wasan tsakiya na Fulham da Portugal Joe Palpina mai shekara 28 baya cikin jerin 'yan wasan da Liverpool ke hari a watan Janairu. Sauran manyan ƙungiyoyi na son shi amma Bayern Munich ta tsula makudan kuɗi a kansa ita ma ƙungiyar ƙwallon kafa ta newcastle united na tattaunawa da ɗan wasan tsakiya na ingila lewis meli mai shekara goma sha bakwai inda take son ya sanya hannu kan doguwar yarjejeniya idan ya cika shekara goma sha takwas ƙungiyar ƙwallon kafa ta preston north end na son karɓo aron ɗan wasan manchester united na tsakiya mai shekara sha tara ƙungiyar ƙwallon kafa ta copenhagen a shirye take ta sayar da ɗan wasan gaba na sweden ronnie badgi da ƙungiyar chelsea da ƙungiyoyin ke nema irin su Chelsea, Manchester United da Tottenham. Tottenham da Aston Villa da Brighton sun tuntuɓi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus kan ɗan wasan Ingila Samuel Link Junior mai shekara 20. Ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig na san karbo ɗan wasan gaba na Manchester United Jado Sancho mai shekara uku amma ɗan wasan na iya zama matsala ga ƙungiyar ta Jamus yayin da dan wasa Sancho zai tafi ana tunanin Manchester United ba za ta yi wani cefanen kirki ba a watan Janairu kamar yadda daraktan ƙwallon ƙafa kungiyar john Monfort, john Mothod ya shaidawa magoya bayan ƙungiyar ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund na son ɗan wasan baya na Tottenham Hotspur da Spain Sergio Reguilon da shekara 27 wanda ke taka leda a Manchester United a matsayin ɗan wasan aro ƙungiyar ƙwallon kafa ta Brentford ta gargada Arsenal da Chelsea sai sun biya kuɗi da ya dace kan ɗan wasan gaba da suke ƙoƙarin ɗauka kiban Toni mai shekara 27.